labari da dumudumunsa shugaban ƙasar najeriya janaral muhammadu buhari ya fito ya yi wani kyakkyawan alkawari ga 'yan ƙasa baki ɗaya da yake cewa daga yanzu zuwa wata hudu masu zuwa za ta kawar da dukkanin ayyukan ta'addanci tare da kuma 'yan ta'adda a ƙasa baki ɗaya misare ko menene dalilin da ya sa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauki wannan alkawari cikin gaggawa sai ku biyo mu a sannu a hankali domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ta ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotanninmu a koda yaushe da zaran mun ɗaura su ila yau kuma ku danna mana lakin domin mu ma hakan ne zai ci gaba da mu kwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da ɗumuɗumin su to a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi gwamnatin tarayya ta ce daga yanzu zuwa wata hudu masu zuwa za ta kawar da ayyukan ta'addanci a ƙasa najeriya ministan harkokin cikin gida wato rauf shi ne wanda ya ba da tabbacin a lokacin jawabin haɗin gwiwan kan tsaro tare da ministan tsaro da na harkokin 'yan sanda arebosola ya ce muna baiwa 'yan najeriya tabbacin isasshen tsaro da aminci shi yasa shugaban ƙasa ya umarce mu da mu sanar da kucewa daga yanzu zuwa watan disamba kullum tsaro da aminci za ku samu masu inganci ya ƙara cewa abin da muke fama da shi a yanzu ba wani abu ba ne ba face harin matsorata daga da aka tarwatsa maboyansu da kuma wurare daban-daban wanda suna yin haka ne domin a rika ganin cewa har yanzu da sauran karfin nasu babbar manufanmu ita ce kawar da su gaba ɗaya kawar kasa sannan kuma mu kassara su a duk inda muka same su sannan kuma mu kawo aminci da kuma zaman lafiya a kowane mataki da kuma faɗin ƙasar nan tamu kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala hakan zai samu zuwa watan Disamba nan ba da jimawa ba a cikin wannan shekara. ya ƙara cewa za a ga da damar da kamar wuya amma wannan abu ne wanda ba wani abu ba zai yiwu domin mun shirya domin tabbatar da aminci da kuma tsaro a kowane mataki a faɗin ƙasar ta Najeriya. Kuma tuni aka bayar da umarnin yin hakan in ji Arebosola. A cewar ministan bullowar annobar COVID-19 na daga cikin abubuwan da suka ƙara dagula matsalar tsaro a Najeriya duk da kuwa matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka. ne ya ƙara da cewa amma za mu ci gaba da tabbatar da tsaron rayuka da kuma dukiyoyin jama'ar najeriya da kuma baki ga baki ɗayansu domin tabbatar da aminci da kuma murƙushe ɓata gari da ke barazana ga al'ummar faɗin ƙasar nan tamu ta ci gaba da cewa ba za mu huta ba har sai mun samu cikakken aminci a najeriya shi kuma kalaman ministan harkokin cikin gida sun zo ne bayan kasancewarsa na takwara na ministan yada labarai da raya al'adu wato lai muhammad ya ce a barazanar tsaro da najeriya take fuskanta ga a 'yan shekarun nan a tana nufin suna nuni ne da cewa ba wai an gaza yin wasu abubuwan ba sai dai kuma alai muhammad ya ce matsalolin tsaro a ƙasar sun hada da tayar da kayar da baya baya da yin kuma garkuwa da mutane da karɓar kuɗin fansa da kuma neman ɓallewa daga ƙasar da satar mai da kuma fashi da makami da sauransu ya ƙara da cewa tabbas wannan shine ƙalubale mafi girma da zaman lafiya da tsaron kasar mu suka fuskanta tun bayan yakin basasa a shekara ta 1967 zuwa shekara ta 1970 sai dai ya ce hakan ya kusa zama tarihi domin matakan da gwamnatin ta ɗauka akan 'yan ta'adda da kuma dangogin nasu sun sa suna neman inda za su tsere waɗannan wasu ƙalubale ne da ke iya waɗannan wasu ƙalubale ne da ke iya buwayar kowanne da ƙasa amma alhamdulillahi da irin wannan ƙoƙarin gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari yanzu za mu iya cewa barin in an maimaita irin wannan abin mafi munin lamarin ya kau tsaro da aminci na ƙara samuwa a cikin kwanciyar hankali kuma a hankali insha Allahu komai zai dawo daidai dan Allah kada a juya magana ta ko a yi mata wata mummunar fahimta ba za a rasa samun daidaiton matsalolin tsaro ba amma ba za su kai yadda aka rika aka samu a can baya ba yanzu 'yan ta'adda da 'yan bindiga da dangogin nasu guduwa suke yi amma ba za mu iya guje ba kuma mun tabbatar da ba za su iya guje mana ba kamar yadda aka gani a kan maharan cocin oyo waɗanda daga bisani dubban nasu duka ta cika za su iya ganin sun tsere ne amma ba za su ɓoye mana ba kamar yadda ta faru kan maharan da suka kai wa sojin rundunar tsaron shugaban ƙasa harin kwantan ɓona a abuja su ma daga bisan duka an hallaka su lai muhammad ya ƙara da cewa hakan baya nufin mun gama yaƙi da waɗannan ɓata garin abinda muke cewa shine sojojinmu da sauran jami'an tsaro sun shawo man sun shawo man manya-manyan matsalolin tsaro da ƙasar nan take fuskanta yanzu an samu sauƙi sosai a kan wannan abubuwa ya ƙara da cewa yanzu haka mun karya lagon ayyukan 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga gabaki ɗayansu sai kuma guduwa suke ta yi kuma ba za mu huta ba har sai mun tabbatar da cewa mun murƙushe su gabaki ɗayansu don haka ya yi kira ga jama'an najeriya da su ci gaba da mara wa jami'an tsaro baya musamman ta hanyar fallasa ɓata gari da ke cikin su domin a samu ƙarin nasara a cikin jami'an tsaro na tabbatar da tsaro a ƙasa baki ɗaya haka kuma ya yi kira ga kafofin yada labarai da su taimaka wajen yada irin namijin kokari da nasarorin da jami'an tsaron najeriya suke samu akan 'yan ta'adda da kuma dangogin nasu baya ga wannan dai ya ƙara kira ga cewa ba wai iya kawai rashin nasara masu yada labarai za su dinga yadawa ba to a nasa jawabin shi kuma ministan ko kuma mu ce ministan tsaro wato bashir magashi ya ce sojoji na ƙara samun nasara wajen yakar 'yan ta'adda a arewa maso gabas inda a yanzu sun kwace yawancin wuraren da aka ba 'yan ta'adda ke yin yadda suka ga dama a yankin magashi ya ce a yankin kudu maso kudu kuwa jami'an tsaro sun shawo kan matsalar sata ɗanyen mai da ke jawo wa najeriya asarar dala miliyan 500 a yankin a 'yan watannin da suka gabata ya bayyana cewa yankin kudu maso yammacin najeriya shine wurin da aka fi samun zaman lafiya idan aka kwatanta da sauran yankunan na ƙasar ta najeriya sai dai ya ce a can ɗin kuma matsalar garkuwa da mutane da fashi da makam da fasa bututun mai da ayyukan ƙungiyoyin asiri da fasa ƙauri su ne manyan ƙalubalen tsaro da ake fuskanta da shi a wancan gurin a cewar ministan tsaro rundunar awatse da ke aiki a jihohin legas da ogun na samun nasara a aikin nata na yakar masu fasa bututu da kuma satar ɗanyen mai ya kara da cewa wannan dai ba wani abu bane ba kuma insha Allahu shi ma za a kawo ƙarshen sa haka zalika shi kuma ministan harkokin 'yan sanda wato Muhammad mai gari ɗin gadi cewa yaƙi da 'yan ta'adda abu ne mai sarƙaƙiya ya ce dole gwamnati ta yi hattara a yaƙar ta'addanci saboda ɓata gari na iya bin kowace hanya domin aiwatar da barnar tasu amma jami'an tsaro dole su gudanar da aikin su cikin bin doka amma ya ce duk da haka ana samun sauƙin matsalolin tsaro a ƙasa ta najeriya musamman a manyan hanyoyin abuja zuwa kaduna da kuma kaduna zuwa birnin baban gwari da kuma sokoto zamfara da kuma zamfara da kaduna a cewar sa rashin kawar da ayyukan ta'addanci gaba ɗaya a yanzu na da alaka da yadda jama'a ba sa ba sa ba da rahoton ɓata garin sai kuma rashin adalci a ɓangaren shari'a wajen hukunta masu laifin ta'addancin ya ce yawancin matsalolin tsaro da ake fama da su a yankunan ƙasar iri ɗaya ne baki ɗaya daga ta'addanci garkuwa da mutane fashi da makami mallakar haramtattun makamai da dai sauransu waɗanda kusan babu jihar da bata samu irin wannan abun ba game da ɗaukar ƙarin 'yan sanda aiki sun bayar da umarnin shugaban ƙasa muhammadu buhari a shekara ta 2019 Ingyadi ya ce kawo yanzu an ɗauki sabbin 'yan sanda sama da guda dubu ragowar kuma sama da guda dubu goma kuma za a ɗauke su a bana a bana sannan kuma a farfado da ayyukan da ake yi shi kuma sai dai masana a ɓangaren tsaro na ganin rashin adalci da talauci na iya kawo cikas ga cimma burin gwamnatin na kawo ƙarshe ayyukan ɗan ta'adda zuwa watan disamba da ta yi alkawari Tukuma Ume da Kum Lawari Alobi ƙwararru ne a fannin tsaro sun bayyana cewa a ruwar sun bayyana cewa karuwa tana ƙara ta'azzara ne ta fuskar adalci tsakanin talakawa da masu kuɗi da kuma karuwar talauci na iya kawo nakasu garin cimma wannan buri na najeriya sai dai kuma dukkanin irin waɗannan abubuwa dai mu ba mu da abin da za mu ce sai dai fatan ubangiji allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan abu da sare a nan na makamaku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da allah mai za ku iya cewa dangane da wannan rahoto wanda muka muku da ƙarshe dai kun ji irin alkawarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka dangane da kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar nan zuwa ga Disamba to Ubangiji Allah subhanahu wata'ala da ya dafa masa ya kuma ba shi dama da ikon aikata wannan abu mun gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana wato comment Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa amin dangane da bibiyar mu da kuke yi a kullum da kuma kodayaushe tare da kuma kalamai na ƙarfafa gwiwa wanda kuke yi mana. Mun gwada muna da saƙon naku a sha mu na karta kwana kamar yadda muka buƙata a gare ku tun farko.